Yallaɓai, a taimaka mana don Allah. Wallahi muna cikin yunwa. To yarinya zan baki babu ne. Da kyar tashi tashi. Tashi lalla, tashi lalla. Dan ban ga dalilin da zai sa in auro ki. In kawo ki gidana a matsayin matar aure, sannan ki ɗauko min wata a matsayin wai ita ce 'yar aiki, ke ba za ki aiki ba. Ba a nan gidan ba, ba zai yi ba. dole in kawo 'yar aiki gidan nan kuma dole ka biya. Wai me kika dauki miji ne wai? abokin zama mai tausayin matarsa mai shagwabata mai kuma ririta ta idan kuma ba ta jin daɗi ya tashi ya girka mata don Allah don annabi mun asiri ka gashe ni don Allah don annabi ko yan aiki ɗari ne ina da yancin canja cikin gidana kuɗi na ne ah! kuma ta tabbatar musu cewa ni na wasa mata ruwan zafin alhaji asiri na zai to kaga idan asiri na to ni wallahi zai taba siyasar ka ba abin da zai faru shiri mai dogon zama al'umman daga kaga sun taru a nan wurin wato sun baro gidajensu ne sakamakon hare-hare da aka dinga kai musu ga abinci mu ɗiba mu kai gida mu sayar ga sutura sannan ga abubuwan biyan bukata sai wacce ka zaɓa ki samu ci mai kyau sha mai kyau sutura mai kyau shikenan kina so gashin fuda ki taso ka ji tsoron Allah ya labai wallahi sai na sa yunwa ta kashe a cikin kamfanin manyan mata shiri mai dogon zango sai in burin ya cika A ina ka Yar yar yar yar. Ta ina kika shigo nan kuma? Oho. Ina nan fa akwai lakwaye za su ram da ke da ni su wuce. Wa'annan in marasa mutuncin abokanan naka su kake bi wato su ne har yanzu suke tashi mu tafi gida. Ina na rike kan. Lokacin tafiya na gida ni bai ba. To ni kuma na ce sai mun tafi. Ko kuma in zauna mai ta zama a nan. gaskiya matsa min in zauna matsa matsa min in zauna shikenan mu je mu je mu je ba fa zan sake ka ba fa kafa ta kafa ka mu je mu je mu je la ila me me kayar ba komai to mu je mu je din a'a am bashir ya kamata ka koma gida ka je ka nemi gafarar mahaifiyarka idan har mun yi sa'a tana raye ni ya kamata in je in nemi gafararta. kuma ita ce kamata ta nemi gafara ta ita ce su lalacewa ta ita ta saka min ido ta bar ni nake yin abin da nake dama har ya kai ga haka ta hana ni in yi karatun addini ta hana ni in yi karatu ta ma kasa bani tarbiyya matsayina na dinta wanda amana ce a hannunta a wurin wanda Allah ya bata Bashir kenan duk da haka mahaifiyarka ce tun da ka shiryu a yanzu ya kamata ka koma ka nemi gafarar ta watakila a halin yanzu ita ma tana buƙatar shiryar a yanzu um, ka tuna wannan hoto. ikon kamar ba ni ba wallahi ta yiwu ma lokacin da kika ɗauka ma bana cikin hayyaci amma fa kayi kyau a haka <laughs> Uncle, eh abba. Lokaci yayi ya kamata saboda ka san yau da Real Madrid zan kama ta. Ya kamata. Aho, baka daddara ba kenan. A ah, to uncle 2-0 fa. To yau ba ma Manchester zan dauka ba, Barcelona zan dauka. Ina zuwa. Kai. Yanzu daga zuwansa gidan nan dai ya kwashe mutanen gidan nan. alaikum. Amin wa alaikum salam. A? Ah, Malam Bashir? Malam barka da karatu da Eh barka da zuwa. A yanzu nake tunanin ka na cewa baka samu fitowa bane ba? Wallahi sai yanzu dai Allah ya bada iko na fito. Allah sarki. Dama akwai maganan ma da nake so mu yi da kai. Na'am. Dan yawancin gaskiya ina kallon ka kowane lokaci sai in ga kana karatu. Sai ne sha'awar ko dan Allah za ka iya taimakawa ka koya min karatun nan koyaya ne? Malam Bashir. mu je ɗora daga inda ka tsaya ko tunda ni ma ba wani zarfi ne ba a cikin karatun ko malam magana gaskiya shine ni karatun ne ban yi ba kwata-kwata ba wai a'a na ya dan yi ne na daina ba ko kuma ban yi zarfi ba kwata-kwata ban yi karatun addini ba a'udhu billahi mun bashir dama akwai dan musulman da za a wayi gari a ce yau ba zai iya buɗe alƙur'ani ya karanta ba to ai daga yanzu sai mu fara mun bashir bismillah mu fara daga alifin ba in kaga ai ba ka shiga haka ba katatan ba in kuma da allo ne kaga ce mu koma daga su ba sun mi ara alulan hakuri ko to malam Allah amin sun ma gode sosai faɗa mana muji yaya take kallon faɗa mana muji ko to duniya daman tana da idanu ne sai da hankali ya zo min sannan na gane cewa rayuwar da na yi a baya a matsayin mahaukaci ne wulakantacce wanda duk wani mai hankali ke kyamata shaye-shaye babu inda zai kai mutum sai halaka yakan kora mutuncin mutum ya cire masa ta goma shi ta yadda babu mai kaunarsa babu mai son sa kuma babu mai son zuwa kusa da shi shaye-shaye yakan hana mutum gina rayuwa mai kyau yakan hana mutum yin iyali kai ko da ma ya yi iyalin sai ka same shi babu hankalin da zai ba su rayuwa mai kyau ko kuma ma ya ba su ilimin zaman duniya ta yaya ko nazi ka ji bashi koyin da yake ta jero kalamai irin na malamai ya musulunta fa shege bashi ka more fa ka ji yanda yake jera kalamai dama a ce ni ne eh za ka iya mana nazi amma ba yanzu ba har sai ka farauto hankalin da ka bata da za ka daina shaye-shaye da hankalinka da arzikinka zai dawo gare ka za ta iya yiwa ga baki ɗayanku hamshakan masu arziki ne ko kuma masu mulki eh? amma idan ka ci gaba da shaye-shaye ba za ka taɓa yin arziki ba ballantana kuma a san ka a duniya haka ne fa amma to na da ɗan uzuri ɗaya yanzu ya za a yi kenan um, abin da za a yi shine akwai wani wuri da ake kira rehabilitation center wurin da na je kenan ake bani magunguna kuma ake bani shawarwari idan duk da ni a yanzu an yaye ni a wurin amma ku na tabbatar da cewa za su marabce ku kuma za su ba ku dukkanin taimako da gudunmawa ah, shi kenan amma to da dan rai a taimaka dai in ɗan jarabta na ƙarshe ka mata wuta na ƙarshe anya kuwa da hmm? abin abin ne um, ba wuri ba ne da za ka je a take a hana ka shan abin da kake sha amma dai abin da aka fi bukata ne ka saka ranka cewa kana so ka daina da kanka ka iya wannan girbi ka iya na iya sai ma ku ta ya fara sai mu baka an kawo <laughs> Washari? Ba mamaki ba. A ah, washari? A, ah, alaji. kai sai kai ta daka yaron nan sai zai zai gaji yadda kai ba bai da abin da ya wuce wannan game din ga maka sai shi shi kullun kan aiki kenan alaji barka da fitowa ah, na wannan je ka ga Nabila ban hana ki dai min ki ki ki dai yin fakin kina tsare mu hanya ba dauko mu kullum motan dalla ki zo ki ki janye mu zan fita zai gaji yadda kai in dai wannan yaron ne ban san me yasa ba duk masu zuwa wuri na babu wanda ya kwanta mu ko da na fara son mutum idan tafiya ta yi nisa sai na ji ya fita a raina gashi abba ba shi da wani buri da ya wuce ya gana ya aure tun yana min dole har ya haƙura saboda baya so ya tilasta mu da yawa sun sha biyowa ta gurinsa amma ya ce sai wanda na zaɓa shi zai aura mu to um ni na rasa ta yadda wannan maganganun da kike yi ya shafe na hajiya saboda ni ban san ta yadda dai <laughs> maganar taki na ga ban kai wanda ya kamata ce ya baki shawara akan maganar aure ba maganar aure na ya shafe ka bashir eh to haka ne dole ya shafe ni saboda na tabbatar da cewa zan sha wahala ne ma dan zan shiga cikin shagalin auren nan gadan-gadan babu bata lokaci saboda wanda ta taimaka min rayuwata ta samu alƙibla kuma na ta ɗora na akan turba madaidaiciya za ta yi aure kin ga ku ai dole ko ina a ce na saka hannu a ciki hmm. bashir na hajiya ina son gabatar da kai a wurin abba a matsayin wanda zan aura. Tafin so zuciya yake shiga ya ratsa jini da jijiya. Ajiya, ana kuma wani irin zaulaya ne. <sighs> Na faɗa maka, ba suna na hajiya ba, suna na Nabila. Idan kuma baka suna, kawai ka fito fili ka faɗa min cewa baka suna. anya kina cikin hankalinki kuwa wallahi dafin sanka ya mamaye dukkan sassan jikina daga lokacin da na fara haduwa da kai son ya harbe ni yanzu sanka ya riga ya zama jinin jikina shi so ba ya duba cancanta girma ko batu na kankanta ajiya na sani cewa babu namijin da zai ganki Yaji ji baya sanki sai dai idan mahaukaci ne babu namijin da zaki buɗe baki kice kina son shi yayi denying ɗinki babu namijin kuma da zai ganki wanda ba zai mafarkin mallakar ki a matsayin mata ba sai dai kawai idan kin fi karfin shi kamar ni hajiya gaskiya hanyar jirgi daban ta mota daban kin fi karfi na don Allah ki daina wannan maganar ni kawai abin da nake so so nake ka tabbatar min da cewa za ka iya aure na idan har akwai sa da za ka iya yi min akan abin da na yi maka ka amince mu zama abokan zama na har abada kai gaskiya ban taɓa mafarki mai rikitarwa irin wannan ba bashir ba mafarki kake ba idan ka biyu zan faɗa wa abba na san duk abin da kuka yi da shi zai sanar da ni Dan Allah Alhaji ka tsaya na gaya maka. Dan Allah haba Alhaji dare ne fa yanzu ka bari gari ya waye mana haba. Ban taba ganin ashe ke ma'aukaciya ce. Mutuniyar banza mutuniyar wafi wacce bata san ciwon kanta ba. Ki rasa abin da ki jajibo mana a gari sai ki je ki ɗauko mahaukaci a matsayin mijin aure? Ke jakar ina ce? Allah Alhaji ka rage murya dare ne fa. Kai haƙuri dama sai da na ce mata na san da wahala ka amince da wannan magana. Ke gafara can duk ba irin kuɗai ba hankalin kuɗai daga ke har ita. Ba ke jika daure mata gindi ba ta da abin da take kitaba ƙarya kike ce da sanin ta wallahi a ciki. Kai kai ke wani da ke dan Allah ki ga wai ko dai ya fara baki irin shaye-shaye na kina afani. sadin na gafara billahi lazi a yau ko ya ki ko ya so ko ya ki ko ya so dan wallahi wasu ya bar mu gidana a abba abba dan Allah ka yi haƙuri wallahi ba laifin sa bane ba ke nabila wallahi ki yi Allah ki jira ga miki a tsanci mutum a bola shaye-shaye miyagun ƙwayoyin nan babu bala'in da bai dura wa cikinsa ba sannan idawo a je a yi masa gata a mai da shi mutum ni idawo irikita min gida wallahi bai isa ba Allah cikin dardar wallahi gaba gidana ba laifinsa ba ne dafin so ne ya soke ta kuma ka san yadda soyayya take sai a hankali alhaji mashin so aka cika masa to da mashin a ta yau zai ba gidana wallahi cikin daren nan ta hakuri abadan Allah so zuciya yake shiga ya ratsa jini game da jijiya harbi na sako bai da magani sai in bu muzyka. O. So. So. Sallallahu Muhammadin ya rabba na tashi ka fita. Tashi ka bar min gidana. ba na son in ƙara ganin ka a gidana kar daidai layin nan kar ka sake kewayowa har abada har gaban abada ban ka wani ka gidan Allah har ka Allah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Alhaji dan Allah ka ya haƙuri wallahi tallahi sai da na faɗa mata cewa wannan abun ba zai taɓa yiwa ba amma ta ƙi yadda ka fara sabatin ne ka tashi ka bin gidan ka kaji ko wallahi baka warke ba Allah Allah kai bashari haba haba bashari alhaji na ji kuma ina godiya da dukkanin alkhairin da kuka yi mu ni ma na san matsayina bai kai wannan ba oh ma zan fita zan tafi yanzu dare yayi alhaji kai hakuri da safe insha Allah zan hada kayana zan fita wallahi na faɗa mata cewa ta fi ƙarfi na ka ji ko wannan matsayina bai kai ba amma bata ji ba ba laifina bane alhaji kai ka da surutu shashen banza shashen wofi kai kai kai bashari wallahi ko bayan ka bar gidan nan Allah duk inda ka ga ake ba da magani ka nemi magani ka sha baka warke ba shashashen banza shashashen wofi ba ka shalasho ba ka wuyi-wuyi, ba ka kwata ba ka bakali ba abin da baka sha ba kana jin kai Allah zai baka ka zauna lafiya da wannan kwakwalwa kai kwakwalwa ubalodi sannan kuma ka ka zo kana sallah kai to naji karfe 8 karfe 8 safe ko insha Allah wallahi Allah kar ka wuce karfe takwas safa a gidana Allah ka ji na gaya maka gado ka zo kana kana kana sallah cikin dare ka kai kullele cikin dare ka tsammanin shikenan tab ka ci bar uku kan jini inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Nabila sai da na faɗa miki wannan abin ba zai taɓa yiwa ba kin fi ƙarfi na yanzu gashi nan su an raba su da ƙwayoyi da hannu a ruwan sanyi bashir sai wata rana bashir <sighs> na gode malam Allah ya saka da alkhairi kan dukkanin ilimin da ka bani kada ka bar karatu ka ci gaba da karanta alkur'ani domin karanta alkur'ani yana samar da nutsuwa ga zuciyar da ba ta da nutsuwa. kai me gadi me kuma kake faɗa masa idan baka mai da hankali ba wallahi zaka bi ku tafi Allah ka ji na ga maka kai kuma saboda kai daman na leko don in tabbatar ka tafi kaba gidan nan ka fice min daga gida ba na ƙaunar in ƙara haɗuwa da kai daidai da musƙala zaratin ba na son in ƙara ganin ka ka ji na gaya maka don girman Allah ka bani minti ɗaya domin yi maka bayani ta yadda za ka fahimta ka bani dama in saka wa Nabila da irin abin da ta yi min a rayuwa gaskiya komai da gare ka ka fita kamar min daga gida kai mai gadi idan ya ƙara minti ɗaya Allah za ka bi shi Allah ka ji na gaya maka fita ya kaba shan ya kaba shan Allah ya yi albarka sauka lafiya mafarki ne da shi yana ce mini in yi hakuri wai zai zo yana nan zuwa dai sai daga baya kuma sai na gan shi yana kuka yana cewa wai ba da yawa ba tukunna ba yau ba ba zai dawo yanzu bashir ba zai dawo ba in gan shi dija kafin in mutu yaya dan allah ke haƙuri ni dai na san inda rabon za a haɗu insha allahu za a haɗu amma fa kin sani fa a ce miki mutum fa da ba shi da hankali to fa yamma tuna ma cewa zai zo gida ma fa ke ma kin sani sai dai a hankali assalamu alaikum me zan gani haka bashir wani bashir bashir din ne zai shigo gidan da sallama Yaya? Bashir, kana raye? Shi da aka ce, kai da aka ce ka hau ka ce kana bin gari gari da layi layi bola bola. Gaskiya ne, umma. Hakan ya faru. Na samu sauki. Zauna sosai. Na samu sauki. Na warke babu abin da yake damu. alhamdulillah na dawo gida ne ma yanzu zan zauna da ke bauta niki sannan ne yafiya a kan abin da na aikata Dice? Kina ji? Bashir, dan Allah, ka yafe ni domin duk abin da ka zama wallahi ni ce sanadi. Ka yafe mu ne. Ba ki yi laifi ba, Umar. duk abin da kika yi kin yi shi ne a sanadin soyayya ba ki san abin da zai taɓa ni soyayya ya rufe miki da. kuskuren guda ɗaya kawai shi ne. duk wani soyayya da uwa ta nuna wa ɗanta bai wuce ta ɗora shi a kan tafarkin addinin musulunci da kuma tarbiyyar addinin musulunci amma ba ki laifi ba iyaye mai kula da tarbiyyar 'ya'ya muka yi su makaranta kar su zamo baya kima ta Allah Allah na gode maka alhamdulillah Allah ka shirya muka shirya mana zara'a da kullufin musulmi Allah na gode maka Bashir Allah ya maka albarka ni dai ban ji daɗi ba da abin da ya faru faruku ai yanzu yaron ba sunansa mashayi ba ko kafiri ne ya tuba bai kamata a kalle shi da wannan kafircin a jikinsa ba kuma ya haramta a ce masa kafi saboda Allah yana son masu tuba kuma tsarkakakke ne yaron Allah ta baraka wa ta'ala ce hibbul tawabina wai hibbul mutadahirin Allah yana son masu tuba da masu tsarki wai kai me yasa kake kyamata wannan yaron ne ma ya ni ba ban kyamaci yaron nan ba yaron da ban san daga inda ya faɗo ba na ɗauke shi na kawo shi gidana ya yi kwana da kwanaki a gidana baya idan za idan har ka hana yarka aurensa tabbas kana kyamata safaru irin wa'annan mutane idan aka yi nasara suka shirju a jawo su a jiki kar a nuna musu bambanci muddin ana kallon su da abin da suka aikata can baya komiya ya faruwa bari in faɗa maka ashe baka san lalacewar mutane ba tana iya jawo wasu mutane su shiga cikin wannan lalacewar kuma bari in faɗa maka da kashe-kashe da sace-sace da fyaɗe da ake yi suna da alaƙa da shaye-shaye saboda haka idan mutum ya shiryu bai kamata ana kallon abin da ya faru a gare shi ba a jawo shi a jiki ya zama abokinsu abokinka don ya karaba shi da abokan banza gaskiya yaya duk abin da ka faɗa na ji amma dai bakin alƙalami ya riga ya bushe saboda wannan yaron da yanzu kaga ya riga ya tafi ya bar gidan ya ma ce ba zai ƙara dawo ba har abada kai kuma koda ya dawo wallahi ni dai ba zan iya daya auren Nabila ba sai dai a yi mun haƙuri yaya kalle ni mana ya nake ganin kin sun koyar da kai ko abun akwai abun tsoro a fuskar nawa hmm, ne. Amwali da ka mai da kai akan jogin da kake yi. Ka san hanyar nan akwai motoci sai a hankali. Hanya sai a hankali. Kina magana da three case driver? Ko mi hanyar rikicewa hanya zan iya tuki a kai. Ba abun wannan. okay. <laughs> Jibi war haka kin zama amarya ni kuma na zama angwanki. Sai dai mutane suna ta raɗin cewa wai mahaifinki ne tilasta ki aure ni. Ko kusa. Ni ce na zaɓe ka Walid. Duk da iyaye na sun tilasta min Ban fito da miji in yi aure, dole zan zaɓi wanda ya fi dacewa a cikin masu zuwa wurina. Ni dai na miki alƙawari. duk rintsi duk wahala ko da yaushe zan kasance tare da ke saboda ina son ki fiye da yadda kike tsammani Walid Alhaji sai dai shi yaron bai ji wani rauni sosai ba in fact ma yana cikin hayyacinsa yaron mm. and what about my daughter ban ji ka ce min komai akan maganar yata ba eh, to yanzu Alhaji kana jina ka je reception I'll get back to you. Doctor, I want to see my daughter. What about her? The issue is that tana cikin critical condition yanzu. Likita, Alhaji, ni musulmi ne. Na yadda da kaddara mummuna ko kyakkyawa. Likita ka gaya mu. Just be brutally frank with me. Alhaji, ƙashin bayanta ne ya bashi. wannan shine dalilin da ya sa nake so in baka shawara tunda kuna da hali idan da hali ko za a iya fita da ita kasar waje kuma shi din ma fita da ita kasar wajen ba wai ina ba da tabbacin cewa za ta dawo normal kamar yadda kuke tunani ba amma kuma za a samu sauki duk da ka san al'amari na ubangiji ka sa addu'a insha Allah sai ga kuma Allah ya am but not sure alhaji wannan shi ne kai abba ba an antin ka bace baya me yasa baka jin magana to mama anti dan Allah kullun kai ta abu daya to ai nagode sosai na ci ai ba lalle ba tilas dama shi ya ce shi ya ganta ya ce yana santa saboda haka dan ya ce bai san ta kuma ai ba ya shi kenan ai ni na sani ba kowa ne kaga alaji ka ce masa na ji saƙo na gode kai tun lokacin da aka yi haɗari da kimanin ina jin 'yan ba a daɗe da yin haɗarin bari shi ma gaba ɗaya zuwa gida dama mun san cewar a yanzu allah na tuba idan har mutum ai ba kowa zai iya haƙuri ba kowa zai haƙuri da larurar eh, eh, eh, nabila ba na gode na ji sako na gode ah, hmm. da kuma ka ce ba za ka fi la tuba ni nabila auren nan fa ni a yadda nake gani a ganabila ba fa dole ba ne. She can live with her parents yarinya da gatan ta ba wai ba eh, wani abu take da bukata ba. Tana iya zama babu aurenta da iyalinta da iyayenta da gatanta daga nan har abada babu abin da zai shafe ta. Aure kam dole sai ta yi aure alhaji. In dai ta samu miji. Tun da likita ya shaida mana cewa za ta iya haihuwa. Kayya. bisa a wannan zamani wane ne kike jin zai yadda ya auri nabila da wannan larura ta ta dama wanda ake sa ran zai iya haƙuri da ita shine walid ba don komai ba walid da shi uh, aka sa musu rana saura kwana biyu a ɗaura aure kuma da shi aka yi haɗarin kin ga ya san tarihin bayan ya kuma san gaba shi ya kamata a ce ya zama mutumin da zai iya haƙuri da ita ya zauna da ita to shi ma ɗin ya ƙi ƙasa ƙasa ya ƙi ina ga wani waye zai faɗo daga sama ya jajibi nabila a wannan a wannan yanayi da take ciki yanzu kuma ai gangancinsa ne ya janyo masa haɗarin tunda an ce ya je kaucewa mota ya je yadda ki ɓangaren da take azumi Lamba buhu wannan duk daga baya ne hmm. abin da ya zama ya faru ya riga ya faru ai sorry sai dai ban gane kuma malamai eh to ni dai suna na uzairu wannan kuma abokina sunansa naziru yawwa mun zo neman abokinmu ne aka ce yana nan gida saboda mun jima ba mu ji ɗuriyarsa ba ne kuma da muka yi bincike sai aka ce mana yana nan gida to to nan gidan da ya ba yaro kaman ku sai dai ko ku abokanan mai gidan ne ai sunan shi Bashiru. Allahu akbar, Allahu akbar. Sarki, yanzu kimanin shekara guda kenan rabonmu da mu ji ɗuriyar Bashir. An buga waya sama ba a samun shi. Allah sarki, ina kuma ya koma da zama. Aiko ya taɓa gaya min sunan unguwarsu. Allahu akbar kabiran. Allah mai girma Allah ƙara annabi daraja don Allah don annabi baba ka taimaka mana ka yi ƙoƙari ka gaya mana gun da yake ko ka taimaka mana dai ko ba zan manta ba kamar dai na taɓa rubuta adireshinsa na aji do Allah in za ku samu zuwa ba eh. do Allah zan ba ku saƙo ku eh. isa min da shi a gare shi do Allah aiko in dai a faɗin Najeriya nan ne duk inda yake za mu je saboda shi ne sanadiyar zama mu mutanen kirki au to da ba haka kuke ba ai da a ce ka san mu a baya eh. da ba za ka taɓa yadda ma ka haɗa ido da mu ba balle har ka tsaya ka saurare mu domin ko sai ka yi allah tsini halin mu da kuma tur da irin rayuwar da muke ciki a'udhu billahi billahi Allah ka daɗa shirya mana zuri'a amin Amin yaro. Bari in duba muku ko Allah zai sa na gani ko? Ku dan jira ina zuwa. ki zo ki ɗauke ni ki mai da ni ɗaki bacci nake ji a'a Beki! Ba kowa a gidan ne? Ina za a kai ki in kai ki hajiyata? Bashir. ashe zan ƙara ganin ka? Ƙwarai kuwa, daga yau zaki ta gani na har abada, insha Allah. Wai kai wannan irin kangararren yaro ne. Ban yi maka iyaka, ban maka katanga da gidana ba? Me da Me da kai? Na tuba. na tuba don Allah ka yafe mu wallahi abba lokacin da na bar gidan nan na yi alkawari ba zan ƙara dawowa ba amma na dawo ne saboda labarin abin da ya faru da nabila shi ya dawo da ni ka zo kai mata dariya kenan ko ka zo kai mata dariya san ba haka bane abba na zo ne dama don roƙe ku don Allah ku taimake ni ku yaje mu in kasance tare da Nabila har zuwa ƙarshen rayuwarta. Zan ba ta farin ciki, zan kula da ita, zan bauta mata, zan kyautata mata kamar yadda dukkanin mai lafiya yake mafarkin kasancewa cikin jin daɗi a rayuwarsa. Kuma bi izinin Allah ta'ala ba za ku taɓa yin da na sani na yi muku wannan alƙawari. Bashir, me kake nufi? Kana nufin ka yadda za ka auri Nabila a yadda take da wannan larura ta tata? Abba, Allah subhanahu wa ta'ala baya amfani da sutura ayyuka da kuma siffar ɗan adam yana amfani da zuciya tashi ka zauna zauna ko kan ku wannan baiwar Allah babu abin da yake cikin zuciyarta sai alkhairi imani da kuma tausayi duk mutumin da ya samu zuciya irin ta nabila to ya gama samun dacewa tun a gidan duniya kafin ma ya je lahira alillahi wa inna ilaihi raju na lillahi bashari dan allah dan annabi ka yafe mu ka yafe min irin gurguwar fahimtar da ne maka a baya ka yafe min dan annabi nabila ke ma ki yafe oh أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر iyaye ba sa neman kafara wurin yayansu saboda ya'ya ba sa rubin yayansu a zuci ko da suka aikata musu sun san domin soyayya da kauna ce ya sa suka aikata ko suka raba su da wani abin da suke so a rayuwarsu don haka ban duke ka ba balle tana ce na haifi daidai muna tabbatar da kuma yadda na faɗi na duda ita ba ta rike ka ta haka kwantar da hankali yanzu bari ɗauki na bila zan zagaya da ita ta sha iska saboda na lura kamar zaman gidan ya dan sa ta kamar a cikin Allah ya ba ku zuri'a ɗayyib Allah ya ba ku zuri'a ɗayyib nake so ke zan fara tura ki tun daga yanzu zan fara aiki ina zan ha ki shirya na shirya mana don Allah wallahi muna cikin yunwa to yarinya zan baki babu ne ta kin tashi tashi tashi lalla tashi lalla dan ban ga dalilin da zai sa an auro ki in kawo ki gidana a matsayin matar aure sannan ki ɗauko min wata a matsayin wai ita ce yar aiki ke ba za ki aiki ba ba a nan gidan ba ba zai yi ba dole in kawo yar aiki gidan nan kuma dole ka biya wai me kika ɗauki miji ne wai abokin zama mai tausayin matarsa mai shagwabata mai kuma ririta ta idan kuma ba ta jin daɗi ya tashi ya girka mata don Allah don annabi ka rawun asiri ka gashe ni don Allah don annabi ko yan aiki ɗari ne ina da ƴancin canja cikin gidana kuɗi na ne kuma ta tabbatar musu cewa ni da ba sa mata ruwan zafin alhaji asiri na zai to kaga idan asiri na to ni wallahi zai taba siyasar ka ba abin da zai faru shiri mai dogon zama al'umman da kaga sun taru a nan wurin wato sun baro gidajensu ne sakamakon hare-hare da aka dinga kai musu ga abinci mu ɗiba mu kai gida mu sayar ga sutura sannan ga abubuwan biyan bukata sai wacce ka zaɓa ki samu ci mai kyau sha mai kyau sutura mai kyau shikenan in kina so tashin kuɗa ki taso ka ji tsoron Allah ya labai wallahi sai na sa yunwa ta kashi a cikin kamfanin manyan mata Shiri mai dogon zango